يا هور سفا يا زو مروى يا يو هجي يا يو عمرة يا هور سفا يا زو مروى يا يو هجي يا يو عمرة الهاجي هردك هجيا كوكيكيم المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد الصادق الأمين الذي أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون والمشركون bayan haka 'yan uwana masu sauraronmu da kallonmu daga ko'ina idan mana sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu kuma ina mana barka da sake haduwa a cikin wannan shiri mai albarka na koyar da aikin hajji a aikace sai dai wannan shiri ya zama da bambanci da shirye-shirye da suka gabata don mun karkare aikin hajji alhamdulillah mun kammala a wannan shiri za mu ji bayani ne akan ziyarar masallacin manzon allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka an kammala maganar aikin hajji sai kuma ziyara ta masallacin manzan allah sallallahu alaihi wasallam wadda dama ce aka samu cewa musulmi sun taho daga ko'ina a duniya daga nisan duniya daga ƙasashe daban-daban wasu daga ƙasashen afirka wasu daga ƙasashen asia wasu daga ƙasashen europe ma'ana ƙasashen turawa wasu daga latin america wasu daga kasashen larabawa da an zo an tattaru a makka to kusanci da aka samu sai ya zama cewa alhaji ya sami damar ya ziyarci masallacin manzan allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana a hadisin da bukhari da muslim suka ruwaito cewa la tushaddir rihalu illa ila thalathati masajid المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana a cikin wannan hadisin cewa ba a yin ɗamara don tafiya ta ibada wani guri sai masallatai uku kadai masallaci mai alfarma shine masallacin makka inda ka'aba take manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da kuma masallaci na wannan shine masallacin madina sannan kuma da masjidul aqsa shine masallacin da yake kudus to damar da alhaji ya samu daga nisan duniya ya zo makka gata da kusa da madina wannan dama ce ta ziyarci masallacin manzan allah sallallahu alaihi wasallam don kwaɗayin samun lada amma shi ziyarar masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam baya cikin wato ainihin aikin hajji shi ma aiki ne mai zaman kansa na neman wato ainihin lada kamar yadda muka ji a hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisin kuma yake cewa salatun fi masjidi haza afdalu bi alfi salatin fi ma siwahu illal masjidil haram sallah a masallaci na wannan ma'ana masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake madina to tafi sallah dubu tafi sallah dubu a wani masallacin in aka yi a wani masallacin sai dai in masallacin makka illal masjidil haram shine kadai za ka yi sallah tafi sallar da kai a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lada saboda haka abu ne mai kyau in an sami dama a zo a ziyarci masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma a shirye-shiryen da suka gabata mun yi bayanin ladubba na shiga masallaci mutum zai zama a cikin wannan ziyarar bayan ya isa madina ya lazamci ladubba na masallaci kuma shi ma abin da ake bukata shine wato ainihin yawaita salloli na nafila da salloli na farilla kada eh, akwai eh, wanda suke cewa sai an yi kwana takwas sai an yi sallah arba'in duka wannan eh, wato ainihin bai inganta ba ana magana ne akan mutum ya samu daidai gwargwadon kwanakin da ka samu da sallolin da ka samu a masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam musamman an so in dama ta samu mutum ya yi sallah a raudatu sharif a raudatu sharif dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma baina baiti wa minbari raudatu min riyadi aljanna tsakanin gidana da mumbarina rauda ce daga wato ainihin dausayi ne daga dausayin aljanna saboda haka idan mai ziyartar masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sami dama to zai yi sallah a raudatu sharif sannan mu guji wato ainihin aikata wasu abubuwa waɗanda musulunci bai zo da su ba na shafe-shafen gurare ko ɗaga sauti ko wasu abubuwa to bayan mai ziyara ya ziyarci masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda abin da ya inganta na ziyartar masallacin a hadisi to kuma ga wata babbar dama ita ma ta ziyarar kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam waccan damar ta kusantarka da makka ta baka dama ka zo ka ziyarci masallacin manzan allah sallallahu alaihi wasallam damar ziyarar masallacin manzan allah sallallahu alaihi wasallam ta baka dama ka ziyarci annabi sallallahu alaihi wasallam ka yi masa sallama wato ainihin ka gaida annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda da muke ji ana faɗa idan mutum ya tafi ziyarar kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yanzu yana cikin masallacin zai tsaya a daidai kabarin a santa zai ce assalamu alaika wa rahmatul assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuhu ashhadu annaka rasulullah wa annaka ballagta risala wa addaita al'amana wa nasahata al'umma wa jahadta fillahi hakka jihadi فجزاك الله خيرا عن امتك افضل ما جزي nabiyan an ummati wannan shine abinda wato ainihin aka so mutum ya karanta a masallacin lokacin ziyarar annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ka gama ziyarar annabi sallallahu alaihi wasallam ka yi masa sallama kana iya yin ɗan gaba kaɗan dama da kai akwai kabarin wato ainihin sahabbansa manya guda biyu sayidina abubakar da sayidina umar su ma kana iya yi musu sallama assalamu alaik ya ababakar siddiq assalamu alaik ya umar al ka neman musu yardar allah daga nan kuma sai mutum ya wuce saboda zahama da ake samu kada mutum ya tsaya ko koke-koke ko daga sauti da duk abubuwan da wato ainihin ba su dace ba lazimci ladabi a kabarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar lokacin da yake raye kamar lokacin da yake raye saboda haka mu lazimci ladabi a wannan lokacin banda ife-ife banda koke-koke banda shafe-shafen gurare kamar yadda za mu gani wasu suna yi waɗannan abubuwan duka ba su wato ainihin kamaci musulmi ba abin da ya kamaci musulmi shine ya tsaya akan abin da ya inganta ya zo a addininsa shine abin da yake daidai wannan shine kaɗan wato ainihin a takaice ɗan bayani game da ziyarar masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma ziyarar ƙabarin manzan allah sallallahu alaihi wasallam da yin wato ainihin addu'a da sallama da ta wato ainihin eh, eh, ga abokansa ko kuma manya-manyan sahabbansa guda biyu idan mutum ya gabatar da wannan alhamdulillah abubuwa sun tafi yadda ake so iya adadin kwanakin da allah subhanahu ta'ala ya kaddara maka za ka yi a madina to ka lazimci ibada a masallaci mai alfarma saboda gwaggwaban ladan da yake cikin ibada a cikin wato ainihin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka yi wato ainihin bayani da fatan allah subhanahu wa ta'ala ya karbi dukkanin ibadunmu na aikin hajji ya karbi ziyarar da za mu gabatar a masallacin manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya shige mana gaba cikin al'amuranmu ya datar da mu ya datar da musulmi ya sa mu dace gaba ɗaya da haka nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa safa ya zo marwa ya yo hajji ya yo umra يا هو رصفا يا ذو مروى يا يو هجي يا يو عمرا الهاجي هردك هجيا oh, Oh,